Assalamu alaikum masu Barka mu. da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna ribar so. Shirin ne yake da yake zaune yana kallon imanin da ta saki jiki tana tikar rawa. Tsaki ya da ran ranshe ce yarinyar can sai wani botsare-botsare da yi wa mutane. Baby tsakin ne kake binci ta fada tana wani turo baki gaba. fusgewa ya yi da yi mata murmushi ta da lakuce kuma tun ta ce ba komai bebi na mu je mu musu liki ko wallahi bebi yanzu na gaji ba zan iya kara koma filin can ba on ban baya son takura ko halar da shi ko so kake ko yi ya wahalar da ni kar ya fushi ya hukunta ni ni dai na ni ba zan kara tashi ba ai mun yi musu ɗazu murmushi ya ce bebi na rigima yanzu wanban ɗin da wata biyar gare shi zai hukunta mamansa imana ai ba ka yake hukunta ba shi yasa na san yanzu ka yau da ciwon kai zan kwanta kaga ko ai ya hukunta ni yar dariya ya ce kuma fa haka ne my princess bari na zo mu tafi gida ma kawai kar prince ya hukunta min ya hukunta min princess da waye samu ya zille mata ya shiga filin rawa inda iman ke tikar rawarta hankali kwanciye tana bin wakar a fakaice ya fara musu liki sai da sai saitin ta kafin ya take ta da takalminsa ta ji zafin takun da ya mata don har sai da ke ƙara. shi ko dariyar mugunta yi a fakaice kamar ba da ita yake magana ba ya ce ke ko kunya ba kya jikinsa ki jiki sai da jiki yake kowane kare da doki yana karewa halittar ki kallo mara kishin kai kawai ko kunya yana zuwa faɗa haka ya bar wajen iman ko daskarewa ta yi ita kaɗai yawa magana amma sai ta ji ruwa cinye taranta ta ce lalle mutumin nan ya ma raina mun hankali me yake nufi dogon tsaki ta ja sai ta samu kanta da kasa ci gaba da rawar barin filin ta tana jin tsaki ita kaɗai tana da raba da zuciyarta lalle ma mutumin nan ya same na lokacin da kura ce lafiya har shi yayi sai ya faɗa mun magana duk yanda aka so nur ta yi rawa ki ta yi hisham kuwa ba laifi ya dan taka a wayanci zan ta tafiya da anti ma suka liga musu kuɗi dan ma anti ana farawa ta tafi gidan wata kawarta an yi taro lafiya cikin aminci kowa ya je wajen sai son barka dan ba karamin rabu aka yi ba tare da kayayyakin biki mai dauke da wata amarya da ango dan ba a samu an musu a tare ba amma daban-daban ɗin ma ya ba da kala an ci an sha an yi nishaɗo taro ya yi taro an ci an sha an tashi lafiya Ko ina sai hotunan su ne ke zagayewa ishan da abokansa suka koma hotelin da suka kama duk da ke kiɗewa da amaryar tasa su ɗan zanta amma ba dama bayan sun koma gida aikin sosai ya cika da haniyar 'yan mata sai zancen bikin ake wannan ya ce wannan wancan ya ce wancan musamman iman da maryam da halima sun fi kowa kauɗi su ce ta fara sata ciwon kai ta maza ta zami ta bar dakin inda aka soki sa'an ta tafiya ta je nan ta same su tare da dadi sai hira suke yi sosai inda dadi ke cewa ai rabuwar aure ba shine rabuwa ta dindindin babulki. ai ana zumunci sannan sannan kuma akwai zira a tsakani an riga da an zama ɗaya amma shiru ba ku ba labarin ko saboda ake ba ma jinku? an taɓa rikici ta ce ai tun farko laifinka ne baban nur da baka raba mu da ita ba ai da duk hakan ba za ta faru ba komai tun ya zama tarihi ya ce kuma haka ne amma wallahi sharrin shiɗan ne da kuma zafin zuciya kin san a lokacin wallahi wanzu ta aisha za ta juya min baya ba kullum faɗa nake gaban kowa duk cikin matan da na aura daga ya sadiya mahaifiyar ahmad to fa sai aisha lokacin da Allah ya jarabce ni da tsananin soyayyar ta ne dan gaskiya Aisha daban take da sauran to haushin zafin rabuwa da ita ne da irin jinyar da ne da zuciyata ya sanya ni rama mata da haka a cewa ta zan wuce to fa duk kun ji dalili amma Allah ban yi haka da wata manufa ba ko karanta ko karanta da na da na san ko karantar da na yi da na san idan na kai kotu abin zai ƙara rintaɗewa da ban yi haka ba amma dai yanzu a yi haƙuri an taɓa kitacce Allah sarki to an shi dama aure da yi duk na Allah ne Allah ya rubuta Karshen zaman ku ce na shi yasa da abubuwan suka zo a haka yanzu ba ga shi ba da yara hudu bayan rabuwa ku ya haka ne kan babu ni da da ikon Allah na Allah ku lallashi da ku ƙara ba ta haƙuri akan rashin kyauta da ne mata na san dole za ta riƙe ni a rai sannan ta Allah a dawo da zumunci ai tsakanin ni da ku an zama ɗaya zan ce ko ba Aisha ko da ko da ƴaƴan ku ni mai iya rike su ne sannan yaran ma da ta haifa yanzu ai nawa ne ni da ta ban ma rikon shukura ai da na ji daɗi duk dariya suka yi anti safiya ta ce gaskiya kan da ta maye maka gurbin nur ya ce kin gane kenan sai a haɗa ma da 'yar wajen ki bilki wasu na ai ɗazu da safe sun je gaishe ni masha Allah yaran na ga akwai hankali an ta rikice ta dariya ta ce in dai ni ce na baka aladi sai dai ka nemi yardar babanta ya dariya su ta maya kin san babanin za a yi ba shi ya sa. amma na yi wasan da Hussein kamu na zama tare suka zo ɗazun nan duk suka yi dariya sun jima suna yi raka kafin daji ya musu kwana su da yan uwan sosai suke jinjina mutunci da karamci tare da sanin darajar dan adam irin ta daji sun jima ba su ga mutum idan yana hira da mutane ba za ka ce shi ne mutumin da ya tara wannan maƙudar dukiyar ba Noje yana jin suna ta ban daɗi ba ta ce komai ba ta gaishe su ka amsa suna ta zanta da hira wacce cikin ta dinna siya suke mata bayan sun gama gaisawa wajen momi ta wuce ganin ɗakin ganin ɗakin sosai yake cike da yanwanta da ƙawayenta sai hira ake ana shewa wata daga cikin ƙauyen momi ke ta kallon ta ce masha Allah Allah yar ta ki da kyakkyawa ce shi yasa kike ce mana rawar ganinta murmushin yaƙe momi ce kafin ta kalli nur ta ce dota je kiki kwanta na san ba kya juriya jura hayaniya Nuna na barin ɗakin ɗakin da ta san ba hayaniya shi ta shigewarta nan ta fara jin ciwon kanta na neman yin yawa wanka ta tare da kiran shi kura ta kawo mata kayan bacci bayan ta kama da ta ce ko za ki kwanta tare da ni ta ce iya eh, ta hafsa ta ce je ki kira ko kayan da za ki bacci kar ki ce ma kowa ina nan kai na ke ciwo da damuwa ta ce wa yau sannan anti wani karɓo miki magani tana gyara kwanciyarta, ta ta ce barci zai daina sai da ta fita ta dawo ta da kayan bacci wanka ita ma ta yi sauya kayan nura anti tana kira bayan ta ɗauka sun gaisa ta ci, anti shine kika ki barin a zo da anisa anti ce ta ce da na ya akwai dina shi yasa nan din zirga-zirga ta yi yawa allah anti da kin bar su ga su nan ko duk fushi suke yi dama barin su ne dama barin su ne kin ga shukura ko abinci ta kiti ta ce ta kiti wayo anti dan allah gobe ki bari a zo da ita ba zai taho da su hafsa abinda bikin ya zo karshe gobe ma kuma za ku tawa abuja ai sun makura ma dole lallaba zan yi gobe a kai su wajen wasa da safe sai na wanke laifina ina wajen nan take kin ganta ma har ta yi bacci to ki gaisa min ita sai da safe bacci zan yi shikenan ki kwanta ki bacci mai daɗi bayan gama wayar ta har bacci ya fara rakar ta sha mai kira ganin shine ya shukura ta ga wayar ba tare ta ce komai ba don baccin ya fara yi mata daɗi shukura ta gaishe da isham ta da ce masa an ta son bacci take o har ta kwanta kenan gwara ta huta dama na san ta gaji a wajen kamun nan fatan da ba ta gajiyar mun da kanta ba ko murmushi ce ta ce iya ya ce haka ake so ki kula min da ita sosai sannan kar ki bari ta gajiyar mun da kanta kin ji kanwata murmushi ce ta ce insha Allah ya zani sai da safe Allah ya tashe mu lafiya sama sama take jin wayar ta su don bacci ya ci karfinta da safe ko da ta farka samun shukura ta yi ta fito daga wanka tana shiri huzuna na bakin gado ta shirya sai da ta wasu ke kafin ta kalla agogo ta ga sha ɗaya da mamaki ta ce kenan bacci ne sosai yau Shukura ta ce ai lokacin da kika sallah asuba gidi kike na san bacci kike ji sosai shi yasa na ki tashin ki kin kyauta sai sista gashi kan nawa har ya daina ciwo kamun ta suna ta ce shiri da sassafe na zuwa yara Hassan da Hussein ne suka ce mu shirya za su kai mu ga gari da mamaki Nur ta ce yaya Hussein kuma shukura ta ce iyan tafsa ba ruwansu tun jiya ma su suka kai mu wajen kamu wajen ma muka zauna suka dinka mana hotuna kirki gare su ba ruwansu ba haka suka ce muna kama kamar twins ko kuma suna ko kofi za su koya mana inda za mu dinga yi har da kunama mun ma mu zama yan biyu wasu ma suna kofi da gaske ne an tasa ya zariya ce yi ta gane zolayarsu su ya hussein zolayar su sarai suke yi ta ce ba ruwa na ku tambaye su man iman da ke shigowa ta ce dawa nan kika kalabe kika jane ta neman ki ga wayar ki kin kashe tun safe su kuma waɗannan munafukan sun san inda kika suka kyale ni nake ta zirga zirga nur ce ta ce kai na ke ciwo shi ya samu yanzu da na wuta ya daina da Allah ki daina ce musu munafukai suna ce ta turo baki gaba ta ce daɗin abun ai ba tambayar miki kai ba wata a ta lafto mata ta da cewa ke dan uwarki ne ma kike fakira yana nuko wallahi zan gyara miki zama Ruth ta ce dan Allah ki daina zafin zuciyar na iman haba me ke miki ya haka nan zaki ja tun yanzu su raina ki ta ce o oh, haka ma zaki ce ko goyon bayan su goyon bayan su mana rashin kunya ma kike ko a'a ki yi hakuri ba haka nake nufi ba bar zancen suka gama shirin sosai suka yi kyawun ka ga fararen fata musamman shukura da ke kama da anti shi yasa ake cewa suna kama da iman dan iman ma anti ce ita kuma suna kama take da anti bulki ita ma dai suna yanayi Tun da gidan su anti dukkan wannan su daya sosai suka kyau cikin ɗinkin dogayen riguna iri ɗaya da na les an yi musu hula kalar kayan suna fita yi mance da tsaki tare da cewa su ma nan jin suke wa 'yan mata ne kafin ta mai da hankalinta gano ta ɗaure fuska ta ce ka shaidi fa na kawo miki ɗan rainin hankalin yayan nan naki shirin shirin yake kowa to wallahi ki gaya mishi ya fita daga sabgata nur ce ta ce to me miki cike da kwada ta ce wai fa filin rawa ya yana kwada min maganganu yanda yake nuna ma ban da tarbiyya shi zai koya min tarbiyyar komai. dariya noje ta ce wallahi ba ruwa na man kika sani ko san ki yake wani banzan kallo ta wasa, mai ta ce ban taba sanin baki da hankali ba sai yau me zan yi da wannan jajakuwan? kuwan mijinta ce tsoron ma kuma matar ta sai yake ni ya so nake na zawa ce ce wannan matar tasa da yake kurantawa noce ta miƙe ta ce in ta yi tsami maji an jima in ta zo zan nuna miki ta ganta har matar yaya ahmad ita ma za ku gaisa watsa ruwa ce ta fito ɗaya daga cikin sababbin kayan da aka ɗinka mata aka kawo mata doguwar rigar tamfa da ta sha aiki sosai rigar ce mata kyau samfur ɗin ɗauri ta kafin su fito ita kanta ce mamakin yana ta ga gidan makil a falon farko ta samu antimami tana latsa waya amal makala a jikinta cewa ce ta taho ta ki ni ko antimami ce ta ce rabu da ita ta manta ce gidanki sai ki koro ta kamar ba ba ta da lafiya lafiyar ta kalau kawai da muskilanci ne da rashin son mutane aikin son ke ta yau ki har mata fiki ai wallahi anti duk kika cewa ba ta da kika ta kanwa shi yasa take wannan abun haka fa duk suke cika ni wai na kine mata kanwa Iman ce da take zai take cewa ai da gaskiya ta jiya fa a wajen taro rawa take yi amma a ce wai yarinya ce gaskiya da an mata hakan wa duk da ba haka ba lalle kun rinjayen da yawa nota ce anti mami ita ce fahiman din da nake baki labari a masha Allah kafin ka ce me iman da anti mami sun baza kolin hira kamar dama sun san juna mami ce ta shigo ta sha wankanta jikinta duk gwalagwale tare da kama hannun nur ta ce tun ɗazu nake neman ki dota ta mu je a shirya ki za a yi hoton family Iman ce ta bi ta da rara daidai sallamar shirin. So ɗaya ta rago da ta kalle shi bata kuma bata haɗe fuska. Makala da hannun Bintu suka shigo. Anti Mami cikin barkwanci ta ce, Cikin barkwanci ta ce mun yi fushi. Ku juya bikin hauta guda sai sha biyu saura za mu gan ku. Afuwa babban yaya yi mana hakuri cewa shirin suna karasuwa tare da zaunawa. Bintu Binci ce ta wani kwanta jiya tana shawar yau anti mami. Anti ce ta ce sannu ko baki da lafiya ne. Murmushi kawai ce ta ce lafiya kalau. Anti mami na kwana lafiya lau. Hannun shi da misa yana ɗaukar amal. Yana ɗaga ta sama amma ta ki yin dariya. Da mamaki ya ce anti ta zo ta fasa da lafiya ne lafiyar ta galarar muskilancin kawai take bi. ya ce ta ma saki jiki ko kuma ne mata allura lokaci guda ta bare baki tare da sanya kuka sanya mata tariya tare da ajiye ta cinyar maman ta ce ya hakuri wasa nake a hankali yake satar kallon iman da ta haɗe gidan sama da ta ƙasa a fakaice iman ke kallon matarsa da ta lumshe ido kamar mai bacci ta taɓe baki ta ce wanda wannan kyaukyau ɗin ce matar ta sa duk duk da dai ta yi karya ta ce ba ta da kyau sai dai rashin fasali ta bai baki anti mami ta yi ta bai baki ta yi anti mami ce ta mai da kallanta da ta ce kin yi shiru iman muna hira murmushin yaƙi ce ta ce ai na ga kin yi baki shi yasa aji yan gida ne shirin mai fayayen yayin nur da matarsa ina ga bakitansu ba ko ta ce i na ga bai yi kama da yan gidan ba shi yasa anti mami ce ce dariya binta ce ta mike tare da sa ta ce baby bari na shiga cikin mu gaisa da sunan ok a fito lafiya princess to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah